Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Da kuma tashar FM a VOA Africa a kan mita 102.5. Kana masu harewa yau a jamhuriyar Nijar din za a iya sauraron mu a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim Almasi Garba da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa an gana tsakanin babban hafsan sojan Najeriya na Nijar akan yadda za a za inganta yaƙi da 'yan ta'adda. A kuma ƙungiyar kwadago da jin daɗin ma'aikata sun aike gwamnatin tarayyar Najeriya neman ƙarin albashi na haɗin gwiwa. inda suke bukatar a biya albashi mafi karanci na naira dubu hamsin da shida kan wannan batu ne muke so ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke ganin za a cimma maslaha tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha akan batun albashi amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani harin jirgin sama da aka kai Siriya ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo wanda ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar kiltoci masu taimakon ƙasa da ƙasa na Dr. Without Borders ya halaka mutane aƙalla sha hudu. Cikin waɗanda suka mutu har da wasu likitoci biyu ɗaya ma shine likita ɗaya tal na yara da ya rage wanda ke aiki a yankunan da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa wasu yara uku ƙanana ma sun mutu a wannan harin da aka kai tun daga dare zuwa safiyar yau alhamis harin ya auku ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankula sosai a aleppo ta yadda cikin makon da ya gabata kawai ma mutane 200 suka mutu a faɗan da aka gwabza tsakanin sojojin gwamnati da ke goyon bayan shugaba bashar al-assad mai fama da kuma ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke ƙoƙarin hamɓare shi. 'yan tawayen sun yi ta lugudan bama-bamai a unguwannin da ke hannun gwamnati ta wajen amfani da rokoki da atilare a yayin da su kuma sojojin gwamnati suka yi ta kai hare-hare ta jirgin sama wannan faɗan ya jefa yarjejeniyar zaman lafiyar da ƙasar ta cimma cikin rudu ta yadda ma manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman stephen bensura ke cewa yarjejeniyar kwance ɗamarar na ta suna ce kawai wasu 'yan kungiyar al-shabab ta somalia da kwanan nan suka yi mubaya ga kungiyar isis sun fara su dadowa cikin mogadishu babban birnin kasar a cewa wani babban jami'in leken asirin tsaron kasar kana abdullahi alimawo wani tsohon jami'in leken asirin tsaron kasar wanda a yanzu shine shugaban sabuwar cibiyar nazarin yanayin tsaron somalia da ke birnin mogadishu ya gawa sashen somaliyanci na murya amurka cewa wasu yan kungiyar ta al-shabab na sadawa na cikin babban birnin kasar da kuma wasu wuraren da ke daura da kan iyakar kenya saboda an fi karfin su a yankin tsakiyar juba mao ya ce birnin magadishu na ba su sha'awa saboda kasancewa birni mai dauke da miliyoyin mutane kuma wuri ne mai saukin sajewa wani jami'in leƙen asirin tsaron kasar wanda bai son a bayyana shi ya gaya wa murya amurka cewa al-shabab na kuntata tsoffin 'ya'yanta da suka ƙi mu baya ga isis waɗanda hakan ya janyo rigima tsakanin ɓangarorin guda biyu ga dukkan alamu koriya ta arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito 'yan daƙiƙoƙi da harba shi wanda ga dukkan alamu karo na biyu kenan da ta samu irin wannan cikas ɗin cikin 'yan makonnin da suka gabata ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ce ta bayyana wannan gwajin makamin da bai yi nasara ba a yau dinnan alhamis al'amarin da ya faru dab da wani babban taron jam'iyya mai mulkin kasar da za a yi sati mai zuwa a Pyongyang. Ma'aikatar tsaron Koriya ta kudin ce ta ce ga dukkan alamu Koriya ta Arewar na kokari ne ta kaddamar da sabon makami mai linzamin ta samfurin musadan mai matsakaicin zango wanda ke iya isa wasu sansanonin soja a Asiya da kuma tekun Pacific. labarun na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ana kyautar zaton shaharan dan kwallon nan na liberia george weah wanda ke jam'iyyar adawa ta cdc zai yi na'am da bukatar magoya bayansa cewa ya shiga takarar zaben shugaban kasa na shekarar bakwai idan rabbana ya kai mu waya wanda ya zama sanata mai wakiltan karamar hukumar monserrato a karan farko ya fara shiga wato takarar shugaban kasa ne a shekarar biyar. lokacin da ya zama na biyu bayan shugaba Ellen Johnson salif ya sake shiga takara a shekarar da goma 2011 a matsayin mataimakin shugaban kasa ga Winston Tubman kuma wannan karan ma na biyu ya zo jam'iyyarsu ta zama bayan ta su Sirleaf din. Nathaniel McGill shugaban jam'iyyar ta CDC ya ce gwamnatin shugaba Salif ta tsawon shekaru goma ta gaza kyauta rayuwar 'yan Liberia duk da goyon bayan da ta samu na ƙasa da kasa. Ƙasar Koriya ta Kudu ta ce 'yan wasanta na Olympic za su sa riguna masu dogayen hannu da kuma wanduna masu ɗauke da sinadaran korar sauro a yayin shagulgula da kuma atisayen gasar Olympic ta shekara ta 2016 za a yi a birnin Rio de Janeiro. Musababin sa irin waɗannan tufafin shine kare kai daga cutar zika da sauro ke yaɗawa. wanda kan haddasa ɗan raɗaɗi kawai ga yawancin mutane amma kuma kan haddasa haihuwar naƙasasshen jariri muddin dai uwa ta ɗauki cutar an kuma gano cewa cutar na yaɗuwa ta hanyar jima'i wanda ke nuna cewa idan 'yar wasa ta kamu yayin da ba ta ɗauke da ciki tana ma iya kai cutar gidanta mijinta ya kamu. adala labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da batun ziyarar da kwamandan tsaron Najeriya ya kai a jamhuriyar Nijar. Sulaiman Muni Barma, ja mu Baya ga ziyarar da kwamandan rundunar tsaron kasashen tafkin Chadi Manjo Janar Lamidi Adewushin ya kawo a kasar Nijar a farkon mako inda suka tantauna da babban hafsan hafsoshin Nijar Janar Sani Garba dangane da halin da ake ciki a yakin da kasashen yankin tafkin na Chadi ke kafsawa da kungiyar Boko Haram. Sa'o'i 48 bayan haka babban hafsan hafsoshin Najeriya AG General Oluni Sakin Shi ne ya bakunci kasar ta Nijar inda aka yi ganawa ta kusan awa ɗaya da rabi tsakaninsa da takwaransa na Nijar janar sai Garba wanda kuma daga bisani ya yi wa shugaba iso Muhammadu bayanin abin da ke tafa da shi a wannan ƙasa. hafsan hafsoshin na tarayyar najeriya AG General Oloni Sakin ya ce wa manema labarai. As a cost visit after meeting with the chief of uh, defense staff Nigerian Armed Forces. Bayan mun tantauna da takwarana na niger na zo ne in jinjina wa shugaban kasar saboda goyon bayan da yake ba sojan kasarsa a yakin da muka kaddamar ta Boko Haram da kuma irin yadda yake ba da kulawa ga rundunar haɗin gwiwa ta yankin tafkin Chadi a matsayinsa na shugaban rikon kungiyar kasashen CBLT. A support for the multinational joint task force. Babban hafsan hafsoshin Nijar Janar Garba ya sanar cewa bayanai daga fagen daga sun yi nuni da cewa askarawan kasashen da ke cikin wannan fafatawa sun ci karfin kungiyar Boko Haram wace ya ce a yau an cakula mata lissafi ta hanyar ragargaza dukkan wasu manyan makamai da ta mallaka. abinda ya rage mata karfin karawa da sojoji gaba da gaba ko da yake har yanzu kungiyar na barazana ga sha'anin tsaro a wasu yankunan inji janar Hussein Garba. Rikicin Boko Haram wanda ya bazu daga Najeriya zuwa Nishar ta bangaren kudu maso gabas yau fiye da shekara ɗaya ya haifar da taɓarɓarewar al'amura da tsayawar harkokin jama'ar yankin, kamar yadda hukumomi suka rufe kasuwanni a wasu ƙauyuka biyu na jihar Difa a makon jiya. Saboda haka ɗan majalisar dokokin ƙasa daga mazaɓar wannan karkara Honorable Bulu Muhammadu ke fatan ganin an hamzarta shayo kan wannan matsala. Nan da wata guda in Allah yarda da mana zai so da yaranmu da sohin ba musamman ina za mu shiga to shine muke fata Allah ubangiji gwamnatin Nijar da Nijeriya su hada kansu da Chad Cameroon wannan abun a idashin nan da kwanake kadan dan inda muna ya sabko za mu shiga masana a yau akwai mutanen da suna titi ko ruwan sha babu akwai mu wakilu su ne a sunansu muka zo iyakan gurin mu mu ce gwamnati ya tashi ya tashi ya kamama ma mutanen mu har ka tsoro ba mu shiga cikin ta sai dai mu musu addu'a A ci gaba da matsakaimi ga kungiyar ta Boko Haram, Majalisar Ministocin Jamhuriyar Nijar a taronta na yammacin jiya Laraba ta saka hannu a kan wani kudirin tsawaita dokar ta ɓaci a yankin Difa wanda za a gabatarwa Majalisar Dokoki nan ba da jimawa ba da zumar ba askarawan ƙasar 'yanci da hurumin gudanar da aikin tsaro wurjanjan ba sani ba sabo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja To madalla daga batun haɗin kan sojojin Najeriya da makwabciyarta sai kuma na neman ƙarin albashi da ƙungiyoyin ma'aikata a Najeriya ke nema daga gwamnatin tarayyar Najeriya da ma jihohi. Nasiru Adamu Elka na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An NLC are proposing 56,000 naira. I think it's long overdue. Wannan maganar neman ƙarin albashi daga naira dubu goma sha takwas zuwa dubu hamsin da shida tuni a ya dace a yi shi domin matsin tattalin arziki da tashin farashin kayayyaki a Najeriya. Wani ma'aikaci Ahmadu Zakariya daga jihar Kogi da na gamu da shi dab da helkwatar kungiyar kwadago ke nuna goyon bayan neman ƙarin mafi karancin albashi naira dubu hamsin da shida da kungiyar kwadago ke nema daga gwamnatin Najeriya. If a worker is not adequately paid, there will be room for corruption. There will be room because if you entrust uh, Uh, anything in the hands of ma'aikata ai ba bayi ne, yadda suke aiki kuma ke damƙa amanar kuɗin al'umma a hannunsu ya zama wajibi ya ba su wadataccen albashi don kar su rika fadawa da biyar cin hanci da rashawa in ji amadu Ƙungiyar kwadagon dai NLC da ta sanya wannan ajandar kan gaba a ranar ma'aikata wato Mede ranar 1 ga watan gobe ta ce wannan neman ƙarin ya biyo bayan nazari ne da masana suka yi ga kuɗin da za su iya kyautata rayuwar ma'aikatan. Comrade Nuhu Abbaye Toro shine mataimakin kakakin kungiyar mai kula da duk kungiyoyi masu rajista da NLC. Cuɗanyar Najeriya na siya da sayarwar man fetur dole zai shafe mutum da da dala ake sayarwa ba da naira ba. Ba za a yi mamakin cewa kun yi zari daga naira dubu goma sha takwas mafi karancin albashi ko ka har naira dubu hamsin da shida. Ba mamaki da mutane za su fi amincewa ku ce dubu ashirin ko ashirin da biyar. A wannan zato ba daidai ba domin kafin mu fito da bayanin cewa muna bukatan a biya albashi mafi kankanta na naira eh, dubu hamsin da shida sai da muka zauna muka yi nazari wai shin darajar naira nan a najeriya yau nawa take sannan akwai abubuwa masu mahimmanci da muka duba alal misali ma'aikaci mafi kankanta zai samu gida da zai zauna zai biya kuɗin lantarki zai biya kuɗin ruwa zai biya kuɗin man dafa abinci zai siya wayan sadarwa bayan haka zai siya abinci zai siya wa iyalansa tufa in yaro ya ciwo zai kai shi asibiti zai biya kuɗin makaranta zai biya kuɗin gyara gida da kulawa da gida da dai sauransu daga ƙarshe suka fito mana da bayanan cewa dubu sittin ne ma da ɗari bakwai to amma ganin yanayin da ƙasar take ciki shi yasa muka ɗan sauko muka ce to albashi mafi ƙanƙanta a ba su dubu hamsin da ɗari shida nan su yi haƙuri mu gaya tattalin arzikinmu za ta bunƙasa. wannan mataki a ina kuka tsaya gwamnati ta karɓi wannan saƙon naku kuma kuna jin yadda babu kuɗin nan za ta yi muku wani abu a kai. tabbas ta karba ai doka ne ba wai zaɓi ba ne doka ne abinda doka ta zayyana a kundin tsarin mulkin najeriya shine bayan shekara biyar albashi mafi kankanta dole da kungiyar kwadago da gwamnati za su zauna a samu masala shine abinda muka yi idan gwamnati sun manta mu ba mu manta ba alkalma marasa aikin ya tsakanin al'ummar najeriya da suka kai neman aiki ya kai mutum miliyan saba'in da shida da dubu casa'in da biyar ko shakka babu masu aiki ba su kai rabin masu neman aikin ba ya gwamnatin najeriya za ta yi tinkarar marasa aikin yi da kuma lokaci guda ƙara masu aiki albashi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya bakin wanda idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To ma da har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Ibrahim Kwanu da turke na yi na kwana alalan tare da marda gobe dan malanci kalli kalkin gudu tare da hiringe. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan ta banza. Mace ne masa ne gazo. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan ta banza. Mace ne masa ne gazo dan malanci kalli kalkin gudu tare da hiringe. Dawakin irka don jinin yo. Bye Kowane zato ne ke. Yanda kai ka gudu ka ci da gudu. Nera zan gudu da ce yana ce madarin daji su san cire magoya ga da ba ba ba. A sarkin gobe na da doki irin dokin gare ya yi suna gwalata komai da suna ana lela shagalin gani na yi. Don ma na ce fa. A dokin sarkin isa yau kokari duk zamfara sun ji daɗi. musulmi Turawa duka sun game na ji sun yi da dan dan Haba. Turawa duka sun game na ji sun yi da dan Sa aka da sa juru. Ba aka da dan Sa aka

Dawaki na suka sun kwan haniniya bari gobe ta zanta banza. Mai tsere maka ne ga tsodan malam shi kwallon sarkin gudu. Ruwan can karo an yi taron suka haye kwado gwandu sun zo. Dalin gada ya zo aka jara ya tsere masa ya ci kwallo. Ina da daji an yi taron suka haya wuri hakka tanga. Dalin gada ya zo aka jara ya tsere masa ya ya ci kwallo. Ya wuri ya yi malarci kwallo sarkin gudu. su kan ga da kallo sun ji daɗi Kano hazari ya sun ji daɗi. Da sauya kwano ya yi na gudu kuma ko Kaduna. Ya yi dan malarci kwallo sarkin gudu. Da da da ilimi. kwallo sarkin gudu. Da da da ilimi. ilka don filin ke. Idan ake aika ɗan filin yau. Wanda ka ka gudu kai ka tila da gudu. Ni na rango da na tere na tere madarin da Ku san tere madarin da da gaba ba batun na ba. Dokin sarkin isa ya kokari don zamfara sun ji daɗi. Tora Turawa duka sun gane na ji sun yi maraba da kai. Amma kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. Amma kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. Dawaki na suka sun kan hanini a bari gobe ta zanta banza. Ba ce zo kwallo sarkin gudu na Da da birni na bukatar ganin dokin gada ya yi suna ga salisa. zo mu suna mutane na sagadin gani. Na yi dan malance balla sarkin gudu, na yarda da dan ilinge. Ina ki ka dan ilinge. Sai ba la dan ilinge. Ko ni da take na yi na kwana yana nan yan fari da martabu. Dan malance balla sarkin gudu, na yarda da dan ilinge. Dan da kai ka gudu kai ka ji dadin gudu. Ko da rate Na ce limadari. Kusan gane masu yanzu wanda aka zaba a batun nan. Adam malanci kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. Dan malanci kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. Dan malanci kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. Dan malanci kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. Ai gaba ko Kwallo sarkin gudu na yarda da dan filinge. dokin ka don ginin yau. Ya fara da ilin gwamnan mulki na ya fara ana nan tare da barkamu dan malanci kwallon sarkin kudu. Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo, mu zo mu abu ya san girma ya san yabo. Mun zo mu ga alkali abu kai. Yaran girma ya zayyabu. Haka. Mun zo mu ga alkali abu. Bai tsaya matsayarka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da yawali. a tsaya matsayarka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗarya ƙone yawa zo mu ga abu ya ɗau girma ya kai yabo. Kuka. Zo mu zo mu abu ya girma ya Mu zo mu ga alƙali abu. ko alkalin moriki buhu bakar ko kan ku faɗa mani na sani na fi ku sani ai alkalin moriki buhu bakar ko kan ku faɗa mani na sani na fi ku sani na takwana kulka ishe gulbi ya cike in ba kowa ko ka iya ko ba ka ganga ka kwana kulka ishe gulbi ya cike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka alkali na da wuya karo ko wata wahala da kowa je wani alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani ya girma Ƙafin haka amali na jam damu abin hukumu da kanu mana magana ta kwakwai. Ƙafin haka amali na jam damu abin hukumu da kanu mana magana ta kwakwai. haka mm. kun ka ji mutum na tantama bai zo shara'a muriki ba a kai shi ga alƙali abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji kare a gaskiya ba da ya ka alƙali haka abubakar abubakar haka na go a ka ga mutum dan kamana a kai shi ga alƙali abu a kai shiga ɗakin wakafi ya samu kama kwana biye. Kuma ta hito mai tambaya, shi ka waɗi in ya ya don girma To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mun dan samu yar tangarɗa da na'urorinmu. Muna nan muna ƙoƙarin ganin an gyara domin mu buɗe muku layuka. Wasanni a takaice. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafar atletico madrid ta kasar spain shine ya zura kwallo daya a raga wacce ta baiwa club din nasara akan bayan munich ta kasar jamus a wasan su na farko na matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin zakarun turai wato champions league atletico din ce dai ta karbi bakuncin gasar ta farko yayin da a ranar talata mai zuwa ne za su fafata wasa na biyu na matakin a kasar jamus a bangare daya kuma wasan manchester city da real madrid ya karkare ne a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo A kasar Sweden an dakatar da wata wasa tsakanin manyan kulob din kasar biyu wato Gothenburg da kuma Mamo sakamakon fashewar wata yular wasan wuta. Yular ta fashe ne a daidai kafar wani dan wasan Marmo Tobias Sana da ke motsa jiki domin sauya wani dan wasa da shi. daga nan ne alkalin wasan ya fitar da dukkan 'yan wasan kungiyoyin biyu daga filin yayin da ya rage saura mintuna goma sha biyu a kammala wasan wacce ke can jaras ba wanda ya zura kwallo an kuma yanke shawarar dakatar da wasan ne bayan da kokarin samar da tsaro a filin ya ci Ƙungiyar ta Gutenberg da ke karbar bakuncin gasar dai ta ba da haƙuri a kan lamarin, to amma ana ganin cewa mai yiwuwa ta fuskanci hukuncin ladabtarwa. A Ingila kuma hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta dakatar da ɗan wasan Liverpool Mamadu Sako daga buga wasa tsawon kwanaki talatin bayan da ta buɗe zaman sauraren karar ladabtarwa a kansa domin gwajin kwayoyi da aka yi masa da bai tsallake ba. To sai dai dakatarwar ta wucin gadi ce har sai hukumar ta kammala bincikenta da kuma ɗaukar matakinta a kai. Gwajin da aka yi wa Sako dan shekaru 26 ya nuna alamun shan kwayoyi a jikinsa bayan da kulob ɗinsa ya yi galaba akan Manchester United a wasansu na gasar Europa League a ranar 17 ga watan Maris. To sai dai ya amince da sakamakon binciken domin ko bai kalubalance shi ba. A bangare daya kuma dan wasan Tottenham Dele Ali yana fuskantar hukuncin dakatarwa a tsawon sauran kakar wasanni ta bana saboda shigar mugunta. an dakatar da Ali ne daga buga wasanni uku bayan da hotunan talabijin suka nuna shi ya dunguri dan wasan West Brom Claudio Jacob a ciki. To sai dai Ali ya kalubalanci hukuncin da aka yi masa da cewa ya yi tsanani sosai, amma kuma hukumar kwallon Ingila ta yi watsi da korafin nasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatar shari'a ta kasar rasha ta dakatar da ayyukan babban majalisar 'yan jinsin tata da ke crimea wacce ta yi rajista da gwamnatin ukraine kuma tana harkokinta a yankin ukraine din rasha ta saka majalisar crimea a cikin jerin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin ta'addanci wannan babban majalisar ta dade tana wakiltar al'ummar larabawan crimea kazalika ta kasance muhimmiyar hukuma mai cin gashin kanta da take kare al'adu da muradun al'umma da kuma kare su daga masu son nuna musu wariyar jinsi kakakin ma'aikatan harkokin amurka john kirby ya kira ga Rasha da ta sa hukumar shari'arta ta janye wannan shawararta ta ayyana 'yan jinsin tata na Crimea a matsayin kungiya mai tsatsauran ra'ayin ta'addanci kuma ta janye kudurin dakatar da wannan kungiya da ke bin ka'idojin demokradiyya. Wannan mataki da hukumar shari'ar Rasha ta ɗauka shine sabo a cikin jirin matakai cin zarafi da ake yi wa 'yan yankin na Crimea sakamakon kin amincewarsu da yin aiki da Rasha da neman jawo su da wasu al'umma da addinai marasa rinjaye zuwa bangaren Rasha. A cewar rahoto kan take hakkin bil'adama adama da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar. A bara hukumomin tsaron Rasha sun ɗauki matakan kuntatawa da dama akan mutane na wannan yanki da danne su da duk wata jayayya ko adawa da suke da ita kan mamayar da Rasha ta yi wa yankin Crimea waɗanda suka haɗa da gangamin barazana da yin garkuwa da su da sace su da taɓa lafiyarsu da kore su daga Rasha. alal hakika hukumomin rasha sun ɗauki matakai da dama na hana 'yancin faɗan albarkacin baki da kuma danne kafofin watsa labarai a can crimea kan haka ne hukumomin suka ki wa kamfunan jaridu da dama rajista abin da ya takura musu wajen iya gudanar da ayyukansu hukumomin tsaron rasha kuma sun sha kama 'yan jaridan crimea tare da cin zarafinsu da yi musu barazanar gurfanar da su gaban doka idan suka yi adawa da haɗewar crimea da rasha a ranar 19 ga watan afrilu ne hukumomin tsaron rasha suka kame 'yan jarida da dama a nan crimea kuma suka kai hari kan kafofin labarai da ke yankin. Wani ɗan jarida mai suna mai kula Sameni an kame shi ne bisa tuhumar cewa ya fito ƙarara ya yi suka ga wannan manufa ta Rasha. wannan ita ce sabuwar dabara da ake ɗauka na dakusar da faɗan albarkacin baki a yankin Crimea. Amurka ta yi Allah wadai da cin zarafi da ake yi wa Crimea kuma ta yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen wannan abu. Kuma takunkumi da aka sa wa Crimea zai ci gaba da ɗorewa har sai Rasha ta janye manufarta ta mamaye yankin Crimea ta kuma mai da shi hannun ƙasar Ukraine. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da kuma wannan ne muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice wani harin jirgin sama da aka kai Siriya ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo wanda ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar likitoci masu taimakon ƙasa da ƙasa na Dr. Sudan Bodas ya halaka mutane aƙalla sha hudu cikin waɗanda suka mutu har da wasu likitoci biyu ɗaya ma shine likita ɗaya tal na yara da ya rage wanda ke aiki a yankunan da ke ƙarƙashin 'yan tawaye rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa wasu yara uku ma sun mutu. Ga dukkan alamu, Koriya ta Arewa ta gwada wani makamin linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito 'yan daƙiƙoƙi da harba shi, wanda ga dukkan alamu karo na biyu kenan da ƙasar ta samu irin wannan cikas ɗin. Ana kyautata zaton mashahurin ɗan wasan nan na Liberia George Way wanda ke jam'iyyar adawa ta cdc zai yi na'am da buƙatar magoya bayansa cewa ya shiga takarar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2017 ƙasar koriya ta kudu ta ce 'yan wasanta na olympic za su sa riguna masu dogayen hannu da kuma wanduna masu ɗauke da sinadaran korar sauro a yayin shagulgula da kuma atisayen gasar olympic ɗin shekara ta 2016 da za a yi a birnin eh, rio janeiro To madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na Jummai Ali wato lafiya uwar jiki. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Almasi Garba da ya taimaka min da ma sabon ma'aikacinmu wato wakilinmu na Ghana Baba Yakubu Makeri da muke nan tare da shi yanzu haka. Da Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu nan lokaci wato injiniya Kate Holmes ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an ku.